ɗaya ɗaya duk wannan mun yi imani da shi don Allah ya faɗa yana yi mu kuma ba ma tuhuman Allah kan abin da ya gaya mana dukkan sakon da Allah ya turo tsakaninmu da shi shine ina wa ata'ana mun ji mun bi ba ma musu da Allah subhanahu wa ta'ala don haka mu musulmai mun yadda da Isa alaihi salam mun yi imani annabin Allah ne kuma mun amince da cewa wanda ma bai yadda da Isa a matsayin annabi ba baya zama musulmi dan baka zama mumini cikakke a wurin Allah sai ka amince da annabi Isa annabin Allah ne wanda ya inkarin annabin Allah daya ya yi inkarin dukkan annabawa din mafhum tayyib don haka wannan aya an saukar da ita ne a asalinta akan al-yahudu tana da kisa kamar haka shine akwai ka'ab bin al-ashraf iya daga cikin manya-manyan malaman yahudu da irinsa da irin rifa'a bin zaid bin tabut da irin wani da ake ce masa malik bin daif da irin wanda ake kiransa ka'ab bin usaid sai ainihin abu sufiyan ya tare su abu sufiyan mutumin makka ne mun san yadda suka yi ta sa'in sa da annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam abu sufiyan ya ga abubuwa sun yawa sai ya rika kokanto shin musuluncin nan kan ko gaskiya ne don muhammadun nan fatun a jahiliya mu al'amin muke gaya masa amintacce ne to wanda a jahiliya bai yi karya ba bai yi cuwa-cuwa ba ba a kama shi da zuki ta malla ba ta ya za a yi kuma ya zo yi wa Allah ƙarya ya ce tun a jahiliya bai taɓa yi wa ɗan adam ma ƙarya ba to wanda bai yi wa ɗan adam ƙarya ta ya za a yi wa Allah ƙarya ya ce Allah ya aiko shi wannan zai iya yi wa abu sufiyan sai ya samu kansa cikin rudani da damuwa sai ce sai ya samu malaman yahudu irin su ka abu nul ashraf ya ce ku ne masana saboda kun karanta takaddun da suka riga rigayi namu kun karanta a taura littafin annabin musa kun fahimci a taura mu kuma na hannu ummatun ummiya mu kuma yanzu al'umma ce ummiyai daman ba mu iya karatu da rubutu ba kuma aka jarabe mu da wannan babban al'amari dan da ya fito a cikin mu yace shi annabin Allah ne Allah ne aiko shi so daka ku da kuke da takaddu a hannunku da Allah ku gaya mana shin annabi ne ko ba annabi ba abubuwan da yazo yake fara ya ce Allah ɗaya ne ya ce annabi Musa Allah ne annabi Isa ma Allah ne wane wane Allah ne a sadar da zumunci ya karantar da mu da cewa a kyautata wa iyaye ya karantar da mu a hana abu mai muni a yi abu wanda yake mai kyawu ya karantar da mu taimakon juna da taimakon marayu tare da cewa da yawa daga cikin ababen da ya zo yake karantarwa daman mu ma mun amince mutane masu nagarta ke yi a cikin mu shine taimakon gajiyayyu taimakon marayu girmama iyaye ba ma nan kadai ba hatta yin ibada a gindin ka'aba a cikin mu daman mutum mai daraja ne yake yi shi ma da ya zo ya ce a rika yin ibada a gindin ka'aba sai shi ainihin abu sufyan ya tambayi su ka abu nul ashraf manya-manyan malaman yahudawa jibga-jibgan malaman yahudu shi ainihin ka abu nul ashraf ya karanta cikin attaura cewa annabi muhammad tsira da amincin sabbata gare shi zai zo shi ya amince da haka kuma ya karanta a zuciyarsa ya amince amma bakinsa ba zai iya faɗa ba na? ya karanta musu annabi musa allah ne ok ya karanta musu a ciki cewa annabi musa annabin allah ne annabi isa annabin allah ne sannan ya karantar da su cewa annabi ibrahim annabin allah ne baki na ya kuskure a baya so haka waɗannan dukkaninsu annabawa ne na allah jazakumullahu khairan iya da muhimmanci wani lokaci ba kullum ake dace abin da zuciya ta kulla baki yake faɗa ba ke sa wani ya kuskure saboda farin ciki dabbarsa ta bata a jeji yana tsammanin zai mutu a cikin sahara ba abinci ba abin sha suna kan dabbar duk sun gudu ta gudar su kawai yana kwance yana jiran mutuwa sai ya ji an kwanta gabansa da ya bude ido kawai sai ya ga taguwarsa ne Allah ya dawo da ita da abincin da ke kai saboda farin ciki sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai bawa na ne ni kuma ni ne mahaliccinka ka. annabi ya ce fa akhda min shiddatil farhi saboda tsananin farin ciki sai ya kuskure duk da haka Allah ya gafarta masa a sau haka zuciya Allah yake dubawa bakinmu yakan yi kuskure wani lokaci na magana idan aka yi haka saboda na'urar da ke ɗauka sai a yi kokarin tunatarwa kuma akan yi rashin sa wani yana can yana zaune abin da yake bukata ya ji an yi kuskuren ne shi idan aka yi shekara goma ana dare kawai kuskuren yake nema irin wannan ba ma damuwa da shi amma dai saboda masu bukatan shirya din to sai a tunatar da mu wancan ko ba mai gamsar da shi liya halika man halaka an bayyinatin wa ya haya man hayya an bayyina so da mu shine mai fahimtan a gyara don shi ya fahimta shi kuma wancan ko cewa aka yi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce hakan bai yi ba mafu tayyib a kula ga wannan sai zama ka abunul ashirar maimakon ya gaya musu gaskiya cewa annabi muhammad annabi ne manzon Allah ne budan bakin sai ce abin da kuke kai na iyaye da kakanu shine gaskiya muhammad karya yake zuki ta mallaka yake yi shi ya san gaskiya sai ya karyata wanda yake bayyana maka ba a ko da yaushe mutum yake sanin gaskiya ya gaskata ba amma musulmi na kwarai yan duru ila ma kila la yan duru ila man kala kullum za ka duba mai aka faɗa ne ba wanda ya faɗa ba wanda ya faɗa mai iya yiwa ma baka kaunarsa matukar abun da ya faɗa gaskiya ne sai ka ɗauka wannan shine tarbiyyar mu ta musulunci amma su al yahudu an nasara suna da ɗabi'ar ƙaryata gaskiya in ba daga gare su ne amma mu musulmi duk wanda yayi gaskiya muna gaskata shi shi yasa shaidan ya bada fatawan ayatul kursi wa abu huraira radiyallahu anhu hadisin bukhari akan in ka karanta ta a dare Allah zai kare ka da duk abin da aka baka amana Allah zai kiyaye ya kunu alayka min Allah hafizan Allah zai turo mai kiyayewa gare ka fala yuqarribuka shaytanu hatta tusbiha shaydan ba zai kusance ka ba har gari ya waye Abu Huraira ya tambayi Annabi tsira da aminci sabbata gare shi manzon Allah yace sadakaka wa huwa kadubun a nan wurin shaidan ya faɗi gaskiya amma zabgegen makaryaci ne in banda musulunci yayi za a ce shaidan ya faɗi gaskiya bilkisu fa tana bautawa rana da wata ne inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay walaha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna shamsi min dunillah amma me ke faruwa da ta gaya wa annabin Allah innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla sai ce me wa kadhalika yaf'alun don haka ita gaskiya kowa ya faɗe ta ka gaskata ta idan bai yahuda ya faɗi gaskiya ka ce gaskiya ne idan ba nasare kirista ya faɗi gaskiya ka ce gaskiya ne idan mushirki ya faɗi gaskiya ka ce gaskiya ne idan musulmi ya faɗi gaskiya ka ce gaskiya ne idan ba yahuda ya faɗi ƙarya ka ce ƙarya ne idan ba nasare ya faɗi ƙarya ka ce ƙarya ne in musulmi ya faɗi ƙarya ka ce ƙarya ne idan mushirki ya faɗi ƙarya ka ce ƙarya ne mu ba mutum muke duba ba saƙon muke dubawa Sakon ko a bakin waye zo shi in dai gaskiya ne za mu ɗauke shi kuma ko a bakin waye zo matukar kai ba asumi bane in kuskure ne ba za mu ɗauka ba za mu ce hadhihi bidha'atuka ruddat ilayka ga kayan ka riƙe idan magabatan mu ne suka yi a bangaren fatawa ta addini sai mu ce to Allah ya baku la na ijtihadi saboda idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba lahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid kamar da hadisi ya kawo idan mai alkalanci ya alkalanci yana da ilimin yi ya dace lada biyu in ya kuskure lada ɗaya za ka mu ɗabi'ar mu a musulunci a ko ina kake musulmi ka tilasta kanka ka yi iya ƙoƙari ka tarbiyyantar da kanka al'amarin iya da wahala amma ka tarbiyyantar da kanka duk lokacin da ka faɗi ka ji gaskiya a bakin kowane mutum ne ko da ko a cikin musulmai ne malamin da baka son sa mai yiwa yana gaba da malaminka mai yiwa yana kin ka mai yiwa yana kin ustaz ɗinka ko limamin ka matukar gaskiya ya faɗa sunanta gaskiya ka ce eh abin da ya faɗa gaskiya ne kar ka ɗauka dan wane yana kin naka ko yana kin malamin ka ka ɗauka duk abin da ya faɗa ƙarya ne wannan ba addini bane addini shine gaskiya ko a bakin wane ne mu musulmai muna karɓanta don haka shi yasa Allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban ba ka yi dubi ba kai mai karatu ko kai mai sauraro ilal ladina zuwa ga jama'ar da utu aka basu nasiban wani rabo min alkitabi na littafi alkitab a nan wurin malamai da yawa sun tafi akan attaura kenan wato aka ba su nasiban min attaurati saboda alyahudu suna da ilimin attaura littafin da Allah ya turo annabi Musa alaihi salam da shi zuwa gare su mafhum shi sa Allah ya ce wa laqad atayna Musa alkitaba wal furqana la'allakum tatadun hakika mun ba Musa alkitab kaga alkitab shine at-taura anan sai aka ce alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab kaga ya kara tabbatar da walaqad ataina musa alkitaba kenan don haka ba kai dubi zuwa ga jama'a da muka basu wani rabo na ilimi a cikin littafin at-taura ba su ne irin su ka'ab bin ashraf irin su rifa bin zaid bin tabut irin su malik bin nadr su ka'ab bin usaid waɗanda manya-manyan shehunan yahudu ne mun karantar da su mun saukar a littafin su cewa akwai annabin ƙarshen zamani yana zuwa sun karanta sun fahimta wa ma'azalika da annabin ya zo aka tambaye suka ce karya yake yi Ya yashtaruna balala da suna sayan bata malamai suka ce wannan fasaha ce ta Ƙur'ani. sai Allah ya takaita maganar in zaka cika ta sai ka ce ya yashtaruna balala ta birkuda. shiriyar da muka ba su na attaura suna miƙa ta suna sayan bata don su bata gashi mu mun ba su shirya amma su bata suke bukata wai yuriduna suna sha'awar an tabillu as-sabila ku musulmi shine an tadillu ayyuhal muslimuna as-sabila burin al-yahudu shine ta yaya za a yi ku musulmai ku bata ta yaya za a yi su yi nasara a kanku ta kome suke yi su yi nasara a kanku a allah bai gaya mana adadin masu bukatan haka ba amma a cikin bakar allah gaya mana arama cewa da yawa daga cikin yahudu wannan ita ce aƙida su burinmu mu bar addinin musulunci a komai su yi nasara a kanmu yan kaɗan ne ba sa mana wannan wadda kafirun min ahalil kitabi wadda kafirun lau ya rudunakun min ba'di imanikun kuffaran hasada min indi anfusihim min بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير جزاكم الله خيرا الله يتي ود كثير من أهل الكتاب لو يدلونكم من بعد إيمانكم كفارا law kun min ba da imani imanikum kuffara hasadan min inda an fusihim min ba da ma bayyana lakumul haqq da yawa daga cikin ahalul kitabi yahudu da nasara suna bege suna kwaɗayi, suna fatan ina ma za ku yi ridda kubar addinin musulunci amma Allah ya ce ba kaunar mu yasa suke wannan ba ya ce hasadan min inda an fusihim hasada ne ta sa mai dalili saboda babu wani mutum maɗaukaki irin musulmi shi yasa Umar dan Khattab radiyallahu anhu ke cewa kunna adalla qaumin fa azzana Allahu bil Islam wa mahama talabna al izzata bighairi Islam adallana Allah mu ne makaskantan mutane da muka rike addinin musulunci sai Allah ya ɗaukaka mu inda za mu rike wani addini ba musulunci ba da Allah ya kaskantar da mu don haka babu ɗaukaka da ya kai ka zama musulmi na hakika ɗaukakan musulunci ta fi sarautar da kake da shi ta fi satifiket da ka mallaka dukkan certificate a duniya inda ka sani musulunci ya fi su gare ka ya fi jarin da Allah ya baka ka cika shaguna ko accounts a banki Ɗaukakan musulunci ya fi dangantakar da kake da shi kai dan wane ne ko dan kabila kaza da kaza ne ba abin da kake da shi na ɗaukaka da daraja da isa da ya kai aka ce sunanka musulmi mafhum tayyib da haka Allah ya ce da yawa suna kwaɗayin mu bar musulunci amma dalilin da yasa ba kaunar mu suke yi ba hasadan min indi anfusihim kawai hassada ne daga gare su hassada suke yi suna gaba da mu da kiyayya gare mu wannan ɗabi'a ce ta yahudu ba sa rabuwa da yakar musulmai da dabara a wani lokaci hatta kiristoci yahudu ba sa bari wannan kuma shine abin da tarihi ya bayyana kuma qur'ani ya karantar da mu shekaru da dama yahudu sun zauna suka yi wani irin strategy ta yaya za a yi su dan kwafar da musulunci da musulmai ta yaya za a yi su yi nasara a kan musulmai ta kowane irin bangare ta yaya za a yi musulmai a raba su da addini a raba su a siyasa ya zama su musulmai yan amshin shata ne yahudu ke jagoranci a ilimi musulmai su zama yan amshin shata ne in an ce mu risa mu ce mun daɗa risawa idan aka zo bangaren tattalin arziki a ko ina mu koma baya in ka duba yahudu a duniya gaba ɗayan su nawa ne amma a yanzu suna nasara ko ba sa yi suna yi matakai uku suka ɗauka na yakan musulmai na farko akwai abin da suke kiransa political subjugation wato a siyasance ya zama su suke juya siyasar duniya yau jama'a haka ake ko ba haka ba kasar da tafi kowace ƙarfi a duniya a bangaren kimiyya da fasaha a bangaren adadin karfin soji tana biyayya ga yahudu a yanzu shine political subjugation duk abin da duniya take tana tunanin mai yahudu za su ce ga 'yar ƙasar su nan gaba ɗaya bata wuce inda naman su halal ne bai wuce a dafa a baku kuyi yi buɗe baki ba azumi ɗaya duk zai kare a duniya adadin naman su inda halal ne in za a yanka idan ka kaddara cewa naman ya halatta a ci nama ne na kaji duk yahudun duniya aka yanka naman su ba zai ishe mu buɗe bakin azumin gobe ba musulman da ke duniya amma duba tarihin su yau a duniya duba tasirin da suke da shi ka duba politically ya suke controlling siyasar duniya yanzu recently abin da ya faru ko a Egypt da hannun su a ciki saboda mai dalili gani suke a dukkan ainihin kasashen larabawa babu wata ƙasa da allah ya mata baiwa da ilimi na addini da na zamani da kuma experience na rayuwa irin musulman ƙasar egypt in ka ɗauki ɓangaren medicine duk duniya ƙasashen da ke gabansu a duniya bai wuce ƙasashe biyu in ka ɗauki germany ka zo ka ɗauki ko wasu ce bulgaria ko a ce cuba bai wuce waɗannan tukuna sai a kira mai egypt idan ka ɗauki bangaren architecture tsari na gini fasahar gini ginin da suka yi na fasaha shekara dubu biyar da ya wuce teknolojin yau baya iya gina shi ka je ka duba pyramid iya daga cikin seven wonders of the world har a yanzu geometry da aka yi na pyramid aka yi gini a egypt sama da shekara dubu biyar teknolojin yau ba zai iya gina shi ba kuma an gagara yinsa amma su sama da shekara dubu biyar sun yi shi ka je ka ga yadda aka yi gini ka duba yadda suke ainihin preserving mummies wato gawa in ta mutu tun a da suna da sinadari da za a wa gawa a ajiye ta a cikin wani wuri sai ta yi shekara dubu uku bata rube ba dubu uku gawa za ka fito da ita a ce maka jiya mutum yadda suka yadda saboda sun ci gaba su tun da aka samu wasu musulmai sun zo sun karbi siyasar da suka zo musulman ba su da hankali ba sai suka kirkiro jam'iyya al-ikhwanul muslimun muslim brotherhood suka kirkiro jami'a ta freedom and justice party sun shiga siyasa tun 1952 su hamsin gabanin su yi nasara suka shiga democratically suka tsaya takara suka yi nasara shekararsu ɗaya aka hura musu wuta tun da suka hau mulki judiciary na yakarsu military na yakarsu sannan kuma 'yan politicians na yakarsu dukkan wani bangare yakin su ake yi sai 'yan munafukan da ba a rasa ba a wasu kasashe da a baki su ce muna tare da ku a zuciya suna taimaka a yaƙe su al-ikhwanul suna da kurakure irin nasu har ababin aƙida amma mu abin da muke yi faɗa shine ai da baƙin kirin gara fari fari to su ba za ka ce fari sol ba amma fari fari ne saboda mu ba aiki da ɗan karamin abokin gaba ba a aiki babban abokin gaba mu ba zai aiki da mu akan karamin abokin gaba ba kullum waɗanda muke uwa ɗaya uba ɗaya sun fi wanda muke uwa ɗaya ko uba ɗaya haka waɗanda muke uba ɗaya da su ko muke uwa ɗaya da su shine wanda addini ya haɗa mu mai yiwa mun samu sabanin fahimta na aƙida wannan uwa ɗaya muke uba ne kowa da nasa to ba zai yi ka zo kai uwarka daban ubanka daban ba ka ce mu taimake ka yaƙi wanda muke uwa ɗaya da shi ba zai yi ba mu duk wanda ya amince Allah ɗaya ne duk gabar da yake da mu ya fi wanda bai amince ba so da ba za ka yi aiki da mu ka yaƙi wanda ya amince da Allah ɗaya bane shi wanda ya ce Allah ɗaya muna uwa ɗaya uba ne kowa da nasa sai dai mu yi ta bugawa mu yi ta bugawa amma duka buga ne na ne na cikin gida ne duk bugawan a gida ne ba a waje muke fita ba haka aka zauna suka yi shekara su ɗaya sai aka tare musu da kuna a ainihin kayar baya on 30th june aka ce an ba mutum 48 hours wai sai ya yi solbin duka matsalan kasar mutumin da ya ci zaɓe idan kana son gusar da shi idan siyasa ake democracy ake yi me za ka yi sai ka bari in yi shekara hudunsa sai ka kada shi a zaɓe ai democratic elected president ne ba za ka iya gusar da shi ba sai kuma ta hanyar me sai ta bangaren ƙuri'ar in ma siyasar ake yi amma sai aka ta da kayar baya sai aka ce a yaƙe shi kuma har a yanzu da muke magana su suka fi ƙarfi da magoya baya da talaka a ƙasar egypt suna fitowa ba su yadda ba aka harbe su an harbe sama da mutum 500 aka ce duniya mutum 50 an taba haka mutumin da aka zaɓe shi ku ce kuma ba juyin mulki kuka yi ba soja ne kuka shigo kwace kwace ba juyin mulki ba ne kuma ka ce kun ba wa ne rikon kwariya me ya kawo ku ciki in ba juyin mulki ba ku bar 'yan siyasar mana jam'iyyar su ma su je su kwace wannan ba shi gina maka political subjugation a siyasancen haka za a yi ta juya ku a yi ta juya ku a me da ku a risa mun daɗa risawa akwai economic exploitation tattalin arzikinku gaba ɗaya su rika controlling ɗinsa da dabarbaru duk abin da ke hannunku su rika kokarin kwatan san tattalin arziki yau idan ka duba harkar noma in ana maganar noman zamani na suwane ne gaskiya nasu ne in aka koma manya-manyan jami'o'i a duniya na suwane ne gaskiyar magana nasu ne su suke controlling saboda 50% na jami'o'in duniya a yanzu tattalin arziki yanzu technology man ana maganan information technology a duniya ana magana ana su na gaba gaba ko kwanakin baya an shiga wani jarrabawa da aka dauki kasar nan gaba dai aka miƙa musu aka ce wai su rika kula da buga wayoyin mutane da communications na internet aka dauki duk al'amarin aka miƙa musu Allah ya taimaka wani online newspaper mai suna Premium Times NG suka yi likin labarin daga nan sai aka ce an fasa bada kwangila ai kwangilan a boye aka bayar kar kowa ya sani waye ce ku bari maganan ya fito amma da an ce duk wayoyinmu a ƙasar nan an miƙa hannunsu abin da suke bukata su yi da shi kaga wannan politically ana controlling mu. economically ana controlling don kudin da aka yi wajen 46 billion naira ne contract na farko da aka yi signing kudin da ya ishe ya yi solving matsala guda a sector na ƙasar nan ko a ɗura a cikin agriculture ko education kaga sa cikin takaitaccen lokaci ga kuma cultural adulteration sun ɓata al'adunmu gaba ɗaya shine culture haka suka bi kasar ainihin misira farkon tashin misira kasa ce mai karfi shi yasa idan ka shiga kasar misira ta ainihin takensu shine mithluka uluf wato ko da mai kazo akwai dubunka a kasar nan duk abin da ka sauka a kasar da shi to ana gaya maka akwai dubunka irin ka kowace ni'ima kake da shi a duniya shine mithluka uluf da suka ga tasirin misira mutane ne masu haddan qur'ani na gaskiya in ka ɗauki irin su sheikh mahmud khalil husar da misira ne su sheikh abdul basit bin abdul samad dan misira ne sai wa su shak manshawi da kake ji duka misiriyun ne rahimahumullah su ne manyan ƙurra da har yau duniya tana girmama su a ɓangaren karanta ƙur'ani amma duk da haka wannan ƙasa sai suka musu wayo sai aka shiga ta ɓangaren auratayya sai mace ta ainihin kana da gida matarka na aikin ofis sai kun haihu 'ya'yanka kana bukatar mai reno sai a ɗauko wata 'yar ƙasar yahudu sai a kawo gidan sai ta zauna tana reno mai yiwa wanda daga cikin manyan 'ya'yanku ya ganta yana sha'awa in aka yi rashin sa'a ya yi zina da ita da su haihu tare an samu wanda ya haihuwa da ita balarabe ita ba yahudiya in kuma abin ya fi haka ma sai a kai ga yin aure sai wani a cikin gidan naku ko a zuriyarku sai ga iya iyasanta da aure za ta yi ta diresin tana bayyana muku tsaraicin jikinta tana bayyana har wani ta ja hankalinsa ya ga yana bukatan zina da ta ko aure sai aure ta sai a wayi gari a haihu uba balarabe musulmi uwa ba isra'iliya ba yahudiya idan dan ya fito me zai fito bangal habaru shi la ilaha wala wa la ilaha wala baya can baya can haka zai fito to haka suka bi suka yi wa larabawa takunkumi suka yi ainihin penetrating kasar misira da wannan suka bata kalcan su completely sai dan abin da ba a rasa ba gabanin zuwa muhammad mursi a kasar egypt sanya hijabi haramun ne mai watsa labarai ta sanya dan kwali a kanta ta rufe kanta ta zo tv za ta yi news haramun ne saboda mai dalili dan kwalin alakar addini alamar addinin musulunci ne ba a bukatar musulunci na dan kwali in ba za ta bude kanta ba ta je ta yi zaman aure ba ruwan mu da ita duk wani abun da yake sha'air na addini ba a yadda musulmin da ke aikin hukuma ya nuna ba ba a yadda ka je ofis din musulmi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba wannan babban laifi ne zuwan muhammad mursi ne aka ba su ikon sanya hijabi Balma aka ce in za ki iya yin labarai da niƙabi bismillah zo ki aka ba da ikon ba ma yin sallama a ofis ba duk wani ofishi lokacin sallah a rufe shi a fito a yi sallah wanda baya sallan ya zauna a ofishinsa ba ce sai ya fito ya yi ba don daman addinin musulunci zuma ne ai ba maɗaci ba zaƙinsa ne yake kiran ka ba ɗaci ake baka ba zuma ne in kaga kana ƙinsa baka ɗanɗana ba ne mu ma da kaga mu rike shi gam ɗanɗanawa muka yi kai ma zo ka ɗanɗana an ce sake ba za ka sake ba ai yaro in ka bashi zuma ya saba shan magani mai daci ki yake amma lokacin da ya dandana an kace zauna sai ka game bayan ya zauna sai kwanta a kanka sai ya ce baba kara mini to haka musulunci yake in baka dandana bane kake kyamatarsa haka suka bata kalta nasu yanzu sai aka waye gari ba ni son kiran sunaye don ba maslaha manya-manyan kasashen musulmai na larabawa matansu yahudawa ne manya-manyan shugabannin kasashen sai an kira mitin ga abin da yahudu suke a kasar palestine ana kashe talakawa ya yi yawa ku je mana ku hana hana kashe su sai za ku taimaka musu don su kare kansu sai wani ya ce a ah, za ka yaƙi sirkananka kenan sarakananka ne ba ba ai so kake aure ba za ka je ka yaƙi da sarakananka ai mutum ba yaƙi da sarakanansa to yadda aka yi kenan aka wayi gari aka kwace su kowa yana jin tausayin palestine a cikin kasashen laraba amma ba zai iya taimaka musu ba me dalili za ka taimaki ba larabe dan uwanka ne akan sirkinka sai suka gwammace gara sarakana kuma duk inda ka samu dan boko koshashe kashi 95 cikin 100 da ma dan suke juya su wani mata su rafi qur'ani muhimmanci a wurinsa duk inda ka ga ya sakankance ya rike magana to shine qalat zaujati amma qala Allah akwai tawili amma qalat zaujati babu tawili a ciki to yau haka muka wayi gari ba ya tsaya can ba har a Najeriya ya biyo mu a yanzu a Najeriya menene tasirin mu mu musulmai ka gaya mu me tasirin mu Shi ne maganar da malam sa'adu zungur yake Allah ya ji kansa ya ja hankalin mu mu musulmai akan yadda jahilci ya daure mu har a yanzu a siyasa mu jahilai ne a addinin mu zauna mu yi karatun an gagare na hakika a karatun zamanin mun zama yan amshin shata kome mun zama wai mu muna nan kawai bitaraf haka dai muke ga muna akwai ya babu haka muka waye gari Allah wadan na ya lalace Allah ya ji kan malam sa'adu Zungur yana cewa wai jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana ainihin sarka har wuya ya sa mana ankwa hannuwa ya ɗaura mu da tsarkiya haka muke jigo ba haka ba ya ce bakunanmu ya sa takunkumi ba zalaƙa sai sharholiya wagga al'umma mai zata yau a cikin zarafofin duniya ya ce kai bahaushe ba yi da zuciya za ya sha kunya nan duniya ya ce mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyanku takan zama kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya toka-toka da jasun garwaya ka duba cikin waƙensa arewa jamhuriya ko mulukiya ya ce jahilci ya ci lakarmu duk jahilci ta ko ina daura al'umma yace ya sa mana sarka har wuya sarka ya daura wuyan da ita ɗaya kenan hannu ya sanya sannan kuma yace ya sanya anko a hannuwanmu kafafuwanmu ya sa sarkiya shine abin da ake daura mahaukaci a hana shi tafiya to an daura wuyanka an daura hannu kafa an daure ta sannan bakunanmu ya sa me ya sanya takunkumi a bakin aka rufe duk abin da aka sa takunkumi a bakin sai abin da ake daura bakin kura ko wani mai kama da shi akwai abin da za a yi ya ce ba zalaka sai sharholiya babu wata fasaha yanzu kawai an bar mu in sharholiya ne shikenan musulmai wanda ya kare a banga siyasa wani ya kare shi dan sara suka ne wani dan kalare wani ya wayi gari ka duba jarin matasa da muke lokacin siyasa ka gansu suna ta bin mutane yan siyasan da ba su da manufa mutum bai da manufa bai ce zai kare maka addinin ka ba bai ce zai kare rayukanku ba bai ce zai kula da harkar noma ba bai ce zai kula da makarantunku ba haka kawai yanzu a sai ce za muku famfan fura da nono kuma shi kansa ya san abin da yake fada ƙarya ne shikenan sai a yi ta bin su wane ya kai ɗansa kaza kaza katu wane ya kai ɗansa kaza kaza ya'yan talaka an tara su ba su da komai sai banga siyasa duba jarin matasa da muka yi asarar a banga siyasa duba jarin matasa da muka yi asarar su a filin kwallo idan ana kwallo a yanzu ko a stadium idan ka ga an taso kai ka ɗauka wani taron ƙasa da ƙasa aka yi idan ana kallon ƙwallo ana ƙwallo ana premier league ko ana kallon la liga ko abu in ka kalli gidajen kallon ƙwallo sai ka bi layuka ga duk ba matasa kowa me ya tafi kallon gidan kallon ƙwallo wasu na nan sun kare a in ka je makarantar wani yana can a cikin probation yake cgpinsa bai kai 1.0 ba gaba ɗaya duka na ko'ina ana nan ba abin da ake yi duk wajen aikin alkhairi mun watse ya ce ba zalaka sai sharholiya ya ce mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku takan zama kuka gaba amma da me da nadamar mai ƙin gaskiya ya ce ita gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ita gaskiya ba sai ka mata ado ba ba ta buƙatan ado in ka faɗe ta ko babu ado duk wanda ya san gaskiya ne ya ce karya ne take da launi kala kala yau a ƙasar nan haka muke ci ko ba haka ba Allah ya taimake mu ya samu wanye lafiya wa na an tadillu sabil suna begen kubata daga hanya madaidaiciya sai ya ce me والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله الله أعلم شيني ما في سني بأعدائكم لأبو كننغا بنكو wakafa billahi waliyan Allah ya wadatar da zama majibincinku wakafa billahi nasira Allah ya wadatar da zama mai taimakonku ku wannan aya na da alaka da ta bayanta shine duka sharrin da yahudu suke maka annabi Allah shi ya san abokanan gaban ku idan kun amince Allah ku ne zalika bi anna Allah maula amanu wa anna kafirina la maula lahum in dai kun yi imani kun amince Allah majibincin ku ne to alkawarin Allah ne Allah zai taimake ku amma ku amince da aikinku ba da baki ba to matsalan mu a yau shine bakunan musulmai ne ya amince Allah waliyinsu ne aikinsu bai amince da haka ba shi yasa muke cikin jarrabawa amma inda aikinmu ya amince wallahi abin mun amince Allah waliyinmu ne mun yi wa Allah biyayya ya ce duk kaidinsu ba za su yi nasara a kanmu ba a ran ba idan da za mu yi hakuri mu yi takawa mai ce wa in تصلحوا وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا da Allah ya kira kaidin su gaba ɗaya da muke magana sai ce in za ku yi ababe guda biyu duk kaidin da suka yi ba za su yi nasara akan ku ba to a yanzu suna nasara akan mu me dalili dan ba mu kiyaye ababe guda biyun ba na farko ya ce wa in tasbiru na biyu wa tattaku malamai suka ce adafi da wawun ne kana iya kawo na farkon gabanin na biyu shine wa in tattaku wa tasbiru shine fasahar qur'ani idan za ku yi takawa ku yi cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah kowane musulmi ya koma ya gyara tsakaninsa da Allah da wannan yasa Sheikh Salman Al-Auda hafizahullah yake cewa gyara ƙasa iya da wahala gyaran ƙasa abin da ya fi sauƙi shine kowane musulmi ya fara da gyaran kansa idan kai ka gyara kanka ni na gyara kaina lokacin da ka gyara kanka to yanzu kasarka kana mata albishi da cewa yanzu ta ka rage mata matsala kwaya ne kai ka gyara kanka idan ni na gyara kaina ya ce to matsalar kasan guda biyu sun ragu wani na uku ya gyara kansa matsala uku a kasa sun ragu me dalili ya ce duk wanda ya dawo ya bi Allah ya gyara tsakaninsa da Allah to duk inda yake rayuwa yana gaya kasan nan shi ba matsala bane musulmi ne na kwarai don haka wa in tattako in za mu yi takawa ta gaskiya wa tasbiru mu zama masu hakuri hakuri anan ba na malam bahaushe ba hakuri na shari'a shine mu yi riko da gaskiya ko da ta fi garwashin wuta zafi kada mu sake shine hakurin shari'a shine in ka rike gaskiya ba abin da ke raba ka da ita to a wannan hali Allah ya ce shi wali ne zai taimake mu saboda shi me wali masu imani ne kuma ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haƙƙi ne akan mun ji Allah subhanahu wata'ala mu taimaki suwa mu taimaki waɗanda suke muminai matukar kai mumini ne ko ni mumini ne haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya kawo mana ɗauki shi yasa Allah yake ce wallahu a'lamu bi adaikum Allah ya fi ku sanin abokanan gaban ku duk inda kake irga abokanan gaban ka ka irga talatin matukar ka kai ka samu guda talatin to wannan wanda ya bayyana gare ka ne in a wurin Allah ne abokanan gaban sun kai 300 wani yana nan a ginnin ka kake ce masa hula kai kake ba shi abincin buɗe baki kai kake masa ɗinkin sallah amma duk inda za a cutar da kan ya samu kofa da taimakon a ciki amma kai baka sani ba da wanne yasa laraba ke cewa wai ittaqi sharra man ahsanta ilaihi ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa saboda idan wanda ka kyautata ya tashi kona ka yafi ma wanda baka kyautatawa ba shi yasa suke cewa ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa da wannan experience na rayuwa ya sa Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah yake cewa yadda aikin alheri yake jawo wa mutum jarrabawa in ba don Allah mutum yake ba sai daina aikin alherin don aikin alheri za ka yi sai ka shiga jarraba dalilin wanda ka yi alherin sai saka maka da sharri idan don Allah kake koya maka sharri ba ka da damuwa ladan ka iya wurin Allah in kuma don shi kai ba don Allah ba to anan ka tashi zero ke sa duk abin da za mu yi sai mu yi don Allah wane ya yaba wane ya zaga wane ya saka da alheri wane ya saka da sharri duk ɗaya ne don ba don su kai ba don Allah ka yi kuma Allah da kai shi ba ya saka alheri da sharri shikenan ka huta amma in dai dan mutum ne to ka shiga uku mu musulmai ɗabi'ar mu ba ma saka alkhairi da sharri shi sa Allah ya ce mana wala tastawil hasana wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم don haka Allah ya san abokanan gabanmu abokanan mu wa kai ka sani akwai abokin gabanka na shakhsiyarka maybe wurin aikin kuɗi yana hasara da kai akwai abokin gabanka saboda addinin da kai riko da shi so dukkaninsu biyu Allah ya sani wanda ke gaba da kai da maslahan duniya Allah ya san shi wanda ke gaba da kai don addinin da ka rike Allah ya san shi shi sa hadithi a cikin silsila sahiha annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce ma kumul yahudu ala shay'in kama Allah ala amini wa taslim Ya ce yahudawa ba sa gaba da ku akan duk karantar musulunci kamar abubuwa biyu duk gabar da suke muku a guda biyu ya fi kula da su kuna ibada Allah ta amin shine ai addu'a ku ce amin amin ana kunuti kuna amin annabi ya ce ba sa son amin a addu'a wa taslim ba sa sha'awan ko kaɗan su ji kuna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu annabi ya ce duk karantarwar musulunci babu wanda suke ki kamar waɗannan guda biyun a yi addu'a a ce ya Allah Allahumma izzal islamu wal muslimin mu ce amin wa azilla shirka wal mushrikin mu ce amin mu yi addu'a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin ana amin ba sa bukata ba su so su ji kuna ce assalamu alaikum wa alaikum assalam shi yasa musulmin da bai yi imani da Allah na hakika ba ko dan duniya idan yana tare da wanda ba musulmi baya yi amsa sallama in ka ce assalamu alaikum sai ce yawa dai bismillah ma tsohon ba komai yana jin nauyi amsa menene abin laifi a cikin sallama shi ma'ananta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa a kanku don Allah mai abinkin wannan amincin Allah ba shine zaman lafiya ma'ananta may Allah's peace mercy and blessings be upon you all abubuwa uku kake gaya mutum Allah ya bashi peace Allah ya bashi mercy Allah ya yi blessing dinsa akwai wanda yake kin wannan a duniya ba fa wani ka zaga ba ba wani ka aibata ba a'a Allah ya maka ya baka aminci ya maka rahama ya sanya kuma albarka a rayuwarka to me abin da zaka ba zaka ba gaban wani ba kai kuma ka ban amsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh kai ma muna roƙon Allah ya baka aminci peace wa rahama Allah ya maka mercy wato rahama kenan wa barakatu Allah ya baka albarka blessing me abun kiya ciki menene abin da ba za ka iya faɗa a gaban wani ba kawai na gamu aran ma may Allah's peace mercy and blessing be upon you me abun fargaba a ciki peace fa na roka yanzu duk maganin da ake a kasar nan me ake magana peace ake to na ce peace din kuma an ce ina laifi kuma kai na ce peace din ka ce a'a to me yasa ka ce a'a kuma ka ce peace kuma kana fargaban ka amsa Allah ya san abokanan gaban mu wani lokaci mu da kanmu mu muke gaba da kanmu Allah ya ji kan malam Sa'adu Zungur yana wata magana akan hatta mu yan arewa halin da muka shiga ciki a yanzu yadda ka san ya auna ya gani maganar da ya kai ka dauka wani waliyi ne ya yi ta a yanzu dan ya faɗi magana sama da shekara 60 Allah ya tabbatar da ita an haife shi 1915 ya rasu 1958 rasuwarsa ma 1958 ne yana magana yana cewa babu shakka 'yan kudu za su hau dokin mulkin najeriya in ko 'yan kudu sun ka hau babu daɗi daɗa kowa zai sha sai wuya ka ji maganar babu shakka 'yan kudu za su hau dokin mulkin najeriya in ko 'yan kudu sun ka hau babu daɗi daɗa kowa zai sha sai wuya a arewa zumunta ta mutu sai ƙarya sai sharholiya camfe-camfe da tsibbace-tsibbacen malaman ƙarya 'yan damfara babu shakka 'yan kudu za su hau ya ce babu shakka sun hau ba su yau ba in ko 'yan kudu sun ka hau babu daɗi daɗa kowa zai sha sai wuya ya ce daɗi ya ƙare saura wahala a rayuwa saboda musulmi ne iya adalci da riƙon amana babu daɗi daɗa kowa zai sha sai wuya ga yawan mai jin daɗi a yanzu don allah ha gaya mun wa yake jin daɗi kai kana ga masu mulki suna ji ko damuwar da suke fita fita yanzu akwai tashi hankali da wuce duk jihohin mu arewacin nan babu inda zaka je ka wulga kofar gidan masu mulki ka wuce sai ka samu jami'an tsaro da kasan ana yakin tabuka haka ake zaune akwai wanda mutum baya iya yawo sai da rigar bulletproof a jikinsa haka ake yawo ina kwanciyar hankali kana bacci kana bukatan jami'an tsaro ɗari suna gadin gidanka kawai ladan ya kira sallah kirin farko ka yi fitsari a kan gado ka ɗauka na bai ke fashe ya ce a arewa zumunta ta mutu ina zumuntan take yanzu ya ce sai karya sai sharholiya kawai karya ne da kuma sharholiya more duniya yanzu duk an bar addinin allah an koma sharholiya more duniya ya ce canfe-canfe da tsibbace-tsibbace a za a yi ta canfi da tsubbu malaman karya 'yan damfara ya ce da su za a hada baki a kwace mulki a arewa Shi ne magana tasa da malamai yan camfe-camfe tsibbace-tsibbace su za su halartar da ya cewa yi <laughs> ba wani bambanci kawai ya yi mu da su ɗaya ne abin da ya faɗa kenan ba fa'i sai faɗa ba malam sa'adu zungur ya bar duniya sama da shekara 60 a yanzu kuma akan arewa ya faɗa waken ma akan arewa jamhuriya ko mulukiya ya ce babu shakka 'yan kudu za su hau dokin mulkin najeriya in ko yan kudu sun ka hau babu daɗi daɗa kowa zai sha sai wuya kuma ya ce a arewa zumunta ta mutu yanzu sha ke zumunta sai ka wuce gobar gidan talaka yake zuwa wajen ka in ka je gobar gidan mai mulki sai ka ɗauka ɗaurin aure ake yi a nan ake zumuncin saboda duniya ake nema zumunci don allah ya kare ga kuma camfe-camfe da tsubbace tsubbace mutane sai ya ga mai mulki malamin sa ne baya koya masa alwala balle tsarki bai koya masa tauhidin uluhiyya ko rububiyya ko asma wa ba abin da yake koya mar shine tsafi mun duba mun gani wasu abokanan gaba suna tsaye akan ka dole sai mun tsaya a rika samun bakaken ainihin shanu ana yankawa a je abin da jaki da ransa abin da zaki da ransa ko a ce sai kana kiwon zaki tukun nan baka yi za su yi nasara a kanka shine abin da ake ba malamin da ke koya masa aqida ba a'a wanda yake koya masa ya ce banda waɗannan kuma an samu malaman ƙarya 'yan damfara shine babu aya ba hadis ce ranka ya daɗe abinda gaba da nan ba haka ne fa zamanin mazan Allah ma ya ga kai ranka ya daɗe kai Allah yana baka baka sai mutum ya dawo kawo aya aji a gurbin da ba nata ba saboda me saboda mu mun imani da addini wallahi al-azim wallahi al-azim da mu almajirai mu musulmai mu muke cutar da kanmu yau idan duk malaman kasar nan kowane malami kai kashi casan cikin ɗari kowa ya ce abin da ake yayi mu haka a dawo kawai a gyara tsari a wanda ya sai idan ka ce a gyara sai a kira wani sai a ce to kai ga kujerar hajji kwaya ɗaya ga da umra ɗaya ga buhun shinkafa goma sha ɗaya <laughs> sai a bai sadakan naira hamsin to shi kenan shi yanzu ya shagalci da ɗan uwansa musulmi in ka ce gaskiya ne sai ce ya ƙarya ne <laughs> to ai sa'adu da zungurma mutum ne ai kullu bani adam kadda wa khairul kadda ina tawabu dai dan adam ne in ja hadisi ya ce to ai malamai sun ce shi hadisi kullum akwai fikihul wake bai dacewa da wannan zamanin sai a barka kai da dan uwanka sai ku shagaltu da kanku shi kuma azzalimin sai ya ci gaba da zaluncinsa wallahi wajibi ne yan uwana almajirai waɗanda ake kiran mu da suna malamai mu kiyaye amana duk abin da aka baka aka raba ka da Allah ko na duniya ko na ni'imar duniya ko na abin shiga ko na wajen zama ko na kuɗi a duniya zai kare mata'un kalil ne sun ma wahum jahannam kar mu zama irin alyahudu yahudu a ramma ayar da ya ja mana ɗazu a sallah na ƙarshe da muka yi na tarawihi a raka'ar farko Allah ya ce fawailul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun ba da dai bane akan ni'imar duniya ka rabu da addinin Allah cin amana ne ya dace mu yi wa kanmu wa'azi duk duniya ba mai babu abinda Allah bai bamu ba ba mai baka kujerar maka sai Allah ba mai baka alawansa sai Allah ba mai baka na umra sai Allah ba mai baka siga ko gishiri ko madara ko shinkafa wallahi sai Allah don mai mulkin da zai ba ko yana rayu ko ya mutum Allah ya ga dama zaka ci ci kuma kai ni'imar da Allah ya baka ta tafi tasa shine zaka bude ka ce qala Allahu qala rasulullahi a ran ma ayar da ya ja mana a raka'a ta hudu a cikin sallan tarawih da zuke nan Allah ya ce wallahu yahtassu bi rahmatihi ay rahmat da Allah ya baka ta fita sa to mu rike rahamomin da Allah subhanahu wataala ya mana mana ba wanda zai bamu abin da Allah bai bamu ba don haka idan malamai suka gyara alaka tsakanin su da Allah ba ni da kokwanton jarraba da muke ciki a Najeriya kashi 97 cikin 100 ta kare ina da yakinin haka saboda babu wanda talaka ke mutuntawa kamar malamin addini idan ku muka ci amana talakawa akan ni'imar duniya wallahi alazim Allah zai kona mu gobe kiyama duk duniya ba mai babu abinda Allah bai bamu ba mu riƙe addinin Allah mu yi wa addinin Allah gata Allah zai mana amma dan adam bai da abin da zai bamu abin da muke nema a wurin Allah ne subhanahu wataala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi billahi tawfiq أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله malam mai tambaya ta farko yana cewa shi ga ina hukuncin mutumin da yake da sana'ar hannu irin gini da kuma fenti ya je ya aiki a wurin bautan wa'anda ba musulmi ba ah, sheikh muhammad bin saleh al-uthaymin rahimahullahu ta'ala ya ce dukkan wajen wani bauta da yake ba wai abin da addini ya amince da shi ba ka je ka yi aiki a wurin ya shiga cikin abin da Allah ya hana na wala ta'awanu alal ismi wal udwan ah, mutum ya haƙura yana da kyau ka yi mu'amala zuwa ga wanda ba musulmai ba mai kyau da faɗan gaskiya da tausayi da adalci da riƙon amana in ma wani musulmi kirista yana makwabcinka iya da damuwa na abinci ka bashi ya halatta har ma Allah zai baka lada bai da lafiya ka je ka gaishe shi Allah zai baka lada yana neman kuɗin magani ko ya kai miliyan ɗaya bashi duk Allah zai baka lada wannan shine a ɓangaren masalih na rayuwarsa amma abin da ya shafi ibada to nan ba a bukatar musulmi ya kutsa cikin abin ibada da ba nasa ba mu rika bambance abin ibada da kuma wanda ba ibada ba in a mu'amala ce ta rayuwa yau mu taimaki wanda ba musulmi ba iya da kyau mu taimaka da abinci da abun sha da sama masa aikin yi da sama masa sana'ar yi da saya masa magani da biyan kuɗin makarantar 'ya'yansa da gyara markatangar gidansa da ma saya masa gidan duk addini ya ce in mun yi babu laifi abu nema mai kyau Allah zai ba mu lada fi kulli kabidin radibin sadaka hatta ashatu in rahimta ha rahimakallahu amma dai a bangaren ibada a nan addini bai bada dama ba wallahu ta'ala ala sai wannan yake cewa malam wai shin bai halatta mutum ya yi addu'a da ayoyin qur'ani a cikin sallah ba misali mutum ya karanta rabbana atina a cikin sujada ko tahiyya eh akwai malaman da ke da wannan fahimta dogaro da hadisi riwaya na bukhari da abu dawud da rahmatullahi alaihima da annabi tsira da aminci tabbata gare shi cewa nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa kamnu ayu sajaba lakum annabi ya ce an hana ni karanta qur'ani a cikin ruku'i da sujada a cikin ruku'i an ce ne ta girmama Allah a cikin sujada ne ta addu'a na kuma sakankance da an amsa mini kan da rika kokonto amma sai ce an hanan karanta qur'ani a ruku'i da sujada kuma wurin karatu addu'a a cikin sallah a ka'ida shine a cikin sujada da kuma bayan tahiya ta karshe wannan su ne lokacin amsa addu'a da wannan yasa malamai da dama suna ga bai halatta ba akwai wanda suke ga in ayar ka areta baka dauke ta aya gaba ɗaya ba sai ka areta sai ta zama larabcin ka kai addu'a yayi kaman ka ce Allahumma inna nas'aluka ko kuma ka ce rabbana atina fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban nar ya rabb kaga ka kara wasu kalmomi suka ce to anan ya halatta ko rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imaman waj'alna lis salihina imaman misali ya zama dai ka ari wani abu na aya abinda malaman balaga ke cewa al basi wato shine ka a wani lafazi na qur'ani ko na hadisi sai ka mai da shi maganar ka sarrafa in an yi wannan suka ce ya halatta wallahu ta'ala alam sai tambaya na karshe saboda lokaci yake cewa malam ɗansa ne ya balaga amma baya iya kara wata azumi yaya hukuncin dan nashi ya kuma yaya zai shi baya iya yin azumin wata guda kenan ta ya aka ya gane baya iya yi yayi ne ya suma kome idan yi yayi ya suma sai a je asibiti a bincike lafiyarsa saboda cuta ai ba dole ne sai ta yi mai ba ba sai ta bayyana ba maybe tana sa ne in ya bayyana akwai cuta a cikin sa ba zai yi azumi ba addini ya dauke masa yin azumi sai a ciyar in babu halin ciyarwan ya fadi amma haka kawai ne saboda ka sakaltar da shi kullum mota mai isi gida mai isi to sai ya yi azumi. babu da barbaru babu wayo a ciki addinin musulunci iya da sauki bai da wahala duk ayoyi uh, uh, da Allah yake gaya mana sauki ne yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ma ja'ala alaikum fid dini min haraji annabi ya ce yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru so haka addini mai sauki ne mun bai da wahala mutane nawa suke da cutar ulsa ba su awa shida ba su ci abinci ba amma a ramadan ya awa goma sha biyu bai ci ba komai me dalili saboda addinin iya da sauki so ni ban gama gamsuwa da cewa wannan matashin baya yi ba ina ji an sakalta shi ne sakalcin yayi yawa shine yanzu abun yake faɗa a jikinsa ko kuma iya da cutar da ba a san da ita ba sai a bincika in kuma ta bayyana cutar ne to azumi ya fada kansa insha Allah ta'ala in cutar ta warke sai ya raba in ta zama cuta ne mai tsawaita wanda ba tsammanin warke da wuri sai a ciyar masa wallahu ta'ala alam shikenan sai masu neman addu'a wurin ga da sauran yan uwa to Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya jikan iyayen mu da malaman mu ya taimake mu ya taimaki addinin mu ya musuluntar da wanda bai musulunta ba ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق ما شاء الله الله ساكا ومالا الهيري شيبر الدين musulunci دار الاسلام islam شاغو ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da nan da ba ita ce shirya muku wannan mp3 ga nan namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 080 60 30 22 75 alaikum